Curufu disiŋa amar mire nyaaro gurosugurero Allai nebi Isa dînaa ai duro guroo ere. Isa mire kôi Alla ŋa ru ere. Alla hanaiŋi ni kiras huma jire ni zaga Alla ŋa gastigaa tinda tara juguroo su. Foto turoniŋa Isai amma kira šerigi. Isa amma monta erda durure irritra da bi bozu. Malama suna ko isma erdo. Isa merigo ne. Muranga ini ay fari krashero. Amma mura wardo. Mura bezigrar hanentaga barkara. Dire Allah nga sunto jikkan. Amma wudur chika barkara. ya murar warkanaw cenga kan amma tira barkara Allah ya faro akkintiga jikan amma ya guye ga gastrau gastraw da barkara kuyiri ini burayentu hakkintiga jikan amma amma kuranga culcintiga barkara alla murayanga culcinga jikan amma a war bele dida barkara kuir alanga jikan. Ama amma yi cukuro kala gurtuttuga barkara ala yala sanara kulinga Ama amma nga jiga sutuga jikan murara azab gura sutuga barkara dire alanga suntu jikan. loko waya cintuguro walla kizincentuuro wala tani jikan. nan-ta da mira zunta ye ma encuri tuguro nan-ta barkara ini te tigso ka narar soso barkara sigisotu kuyir allah e yirbo naun centiga jikan yo hayre kegaru neba nantar kuyi busaru azap gurosotu kira isaŋa amma amai fatu mirisima cusini raktreni isa jire bes kara draga afsintu foto cuma yaga eida tramtra isa misel yaga cuwa chen farigre aw mira ara tani fadra guyune gasu ganna a ilime yaga suma eida domre kitruza i burbo Ko kuyi kancini agoni owon danare yaga ayda yar ceceeru tanre bey fisma ida ceeji jikan cero awa mira ara fadra giyugi na aw ankala danne yaga sama anishi lili da nawre ki turza iyi bo iri koyi kancini awani owan dinare yaga da yar ngare yaga tan ganna wurumtin amma bini ya munta ai an ankala danna kaga mura curofa ala da wudur dedini ini da ku bes gisagi amma ta yim azab azabo dotogi tanta aw ilime yaga suma i da domra kaga digse ini neba jifato karantarna kastar ay rezulun Allah nga kalkalo gontro cusu hankagi Foto awzoŋo nur dino isɛɛ malema sina di farigiri nan tara gilen dino kiro loko gilen shisima curuwo ini kegeri shisima n koŋa iskiri yentirigi sidi ini nau danni agari kusintire amma daa tigantigi te bes sirisin nan tara nur dino yoo ni irida trɔmsirɛ a awuni samiya wuni dinto, girdi li jakkintinni ciirin wuli nakkurɛ amma yaga duro cika ginnaru wa shicengi tere kegeru nurintuma amma ginnakui wa shuŋoo gali agu amma kurai ini gali kisituma duture alla abbantumaru daraya centigi ma'ana ay maanasuma ay mire aw kara allah hanayengini famcingini jir ama kurara dilasiga te siri danni ama zulun allah nga gastiga murara nur dino kege murai ama kuranga washington no nya kuri go muraru zuloni jirenga gurosig amma zuloni allah nga hanayentana inni kegar miranga hakkantigi nyana murar wasa cenno amma zulun allah nga hanayintega murara gilin dino kege kiru mura kalkallo ina allah ya faro gastana gilini shisma curonga kaga siri ini naw dedini futu tuzonga ini allah dabu kra isanga kra malanga ke shisha ini isa ya faro giku fargide ini ay fatu nasu हांव सात दुरो सास मात धरता गे हांव तीस दुरो तीस ta धरता गे चेरू A नफात्र गे au ene zuntun chig sutor zuntu zampum yen teme au shi brufin chawo cheke tere na jang yen au yega sharia ngan churu algin magoyen ro braingo na numana sabu A au dinar mireki kwan tron gisi yungo Ini chugus enitra awin churo yen an kuyin mar egfi ibrahim mar kusur kurosumi in aina fatu nas an kulol mar cingan dagang wadaren mang wanan ciri tani na fatirgi wadaran ta dakku amma wulence ala wutiyanto ago ina Allah ya dawo kisi tingre ndi sitigi yo ize sama ama irda ya tire ya gannanga wa shin agoni yi ama dila ya zunta ya ganna da dow amman cira ka busu da kongro inni kegar eyir Allah nga tamanteng awni dumuranta ya duranta ya bes kalantongro in aya bokisingi amma allah hanayanta nana ayre kaga gasagi zaga allah dilungaru tana dila sigi sotu kawli isanga jirene cusu amma gannai hardintagi kero amma montai ina faro kalkalla gastini amma ganna mishi sun tuduro kawlis ma montur tulakinto yo tanta ganna montara ala kui bigi gontur inin bi sumai faro da bin najikan jikan ala alai amma bira ginna shari'ayin amma zuntaro kalkalo hagu a zafi grosso grosugi futu funga sho amma jikan ala kasimi isa a' wani kra aichen loko amma miskina ra saraga yenungro sho kuyin mara ganga mi zaka ama munafai yaga chafnayi le dro gisra kage eni te gusure ama murar daraja chentigra braintig girere nufatrig amata iri suntu ganjintu hakkintre chiro anta loko ama miskinara saraga yenungro laanuma ginnar buyina hanayneru gis te kegenar kisungo saraka saraganma eshiri duro bozuk. Awni ala eni eşiru kısma durgay eyirin çengi. Loko ala wottungro ama munafa kagantik sitini. Yaga chafnaya leya da tusu chiki Nyana duri ala wotto dako Gira nufatrigi. Eyi suntu kintu hakintre Ciro. Nta loko Allah worumre dagungo. Yagan madro sufuna. chinin ma jangona alan ma koi eshiru aydro chingarwo alan ma eni kisanga druga antar eirin chang loko alla wotongro amma alla anenta nangar mira monta chiri shettimi mira monta fato alla muranga giyu tamay e dedi muranga kastumi alla abantama mirere wotumero kwe ini wuduntama hanayanga jikkan zaga ala watanga aimre abanturun wulicinga surunuma tahardo hanainte dirinuma irre niyenuma zaga samadura tigisiga ŋaru bu sama dana tigise bini maashi jegirdigiri tentu bigantira gofurri tentu zaga ama ina zunta jigisara gofurtiri yenturu ŋaru koyi jarabacinga teriye auzuntiyar tatu yo diriye gudriye nubiye gina jukur koyin marcike amin yo zunta ama kurayen cigu so gofurtum yentungo alla na gofurcin centigi ciru ama kuraru zunta santa gofurtum yentumo alla na gofurcin centini loko uzun gontungro zaga amma munafa gisirangar gistime frashin tigi amma ganai uzum dirio asin integrero jira na fatrigi eri sun to gankin to hakkin tare kir inta loko uzum wuro birin ma tullu difinin ma shango amma uzum tayro asin tenero aire ala ini ishirina hanaynga besi asin ago allah ene eshirur kisoma durgai eirin cengi dino duro malaye talaka Allah alla jikana shi cero amma kura jikana saraga shetigi wala Allah tori gisigi walla entigi balik tanta gna zuntu ay montur kisir ama amma na Allah kastro siridane alla o warntoro bes layŋaji kan ine o warntorodoro tedro hanayiŋ yo tinta ginna big ay gontor teji kan alla e tintaŋa sharia jintigini hagantoro kalkalla jantigini foto sing misal ilizun tong isa malma sanar misal ay farucen dire alanga a mishina gala kulos madro kuin nekege kire yem tra duguso amma nyakante ci kër an udare sen iri alkama duro ili zuntu kuini saw tagan loko alkama yerci ni daw cubure ili zuntu na duro yerci curuma kula muguru wa irdu mirar fatigire mugir kula ma duro mishina gala kunu, ili zuntu a nyai gurte mara zapcingire wadare tra ini agiso Jiroma ya mre re wote gire. Dirti ele zontou trotiro da goma. Zab chen gire. Kena, ele zontou trotir gontro alakama na keye mwankor gire. Sapo alakama keye li ne. Ou ki bafore, to gori kiro amagort gare fadre gire. Ele zontou genak wartom tontome, mwini dure tintingi. Terebara alakama gogan radro tintingi. bara, malama sina rufa tigiri. mana misal ili zuntu kula duro cinga nga tofatu murar zap cingre a mishina gala kuyenga tani kula mire dini mishina gala mura ama alla gastaga ili zuntu koyi ama a ŋarci. udare ili zuntu kuyenga shidan tuwaru tushi dininga agoni amma kula gortiga malakata zaga ili zunto ilizunto gorti winidiro gacintiga ngar dine tuzo arekega tigsigi yimte malkata gurku urdo amma amma kuranga bigidiro dintigi agoni inizunto gisiga nga goyenti shettigi maranga winidiro mukugi agoni burtu subasigi ciro amma allah nga gastiga zaga iza cuwa cuwal cirangar nur sun to guroge yim tra dini ay to zog yim te sharia ala nga ce mire amma mire nga kain to gastaye amma zuntaye gine sigi zaga kula moguri alkamiya ili zuntiye gine sungar yim te amma zunta ili zunto kege wuni duro kusintigi wuni liga nga te jukur to shi danne ciro ama kawili alanga gasta koy alangar busug zaga alkam gali gogodro din tungar cusu ama koy alangar busuga ngana jukkur toshi danni foto tursunga kursha adiya ama gurka kursha adiya na isa ilangrar koy isma goto kiru malluma ini ay dottore muranga lomcinto saga bokkintigire barainto ayre isa muranga kulini farigire kursha diya futtuta arde? erde showattimi diri allanga amma murakagaw jikkan jirire nufattirigi aw diri allanga kursi addiŋar goye na mireduro jukur zonni An ɲa yona kal Kursi kurshi addiya ayekege tuguso diri allanga duro ginnar bo tigisigi ciiru ha mire daasuma dara yerer tururuga guu diri allaŋa duro dara yare tigisini futu usuŋ hadan fatuma ama biskinaye ama kura bigiraye ginna isaŋa gii kibirer kui erdu ini te du ture ma layi mana manayintini fatigiri ama miskinaye bigiraye kapciŋ murakii ma shiŋi ayre misal ay marar fargri intadro atara hadana kidri deru maradro tron fatan girer bara ter hadana fatma nga brai hakanga gannaro hadana martai siye sai siyanga karaga furugi loko hakimar bur kanare haduna nga gargel da goyne yaga suma tergi yaga suma zaptumare la sina ye meshe sina ye ganna kulini murar fargre yirdu tani ki kan dinte adin tango fattu mahangoro jikkan nu fattirgi ayre kegenor loko am bigre troni mishis ma froshungo ala kanna durochi ama marta isiye sa isiye murada santa dila turutgai barka alang hakkintinni ciru azun tu troni tupcinne mishis ma froshungo ala hardiyingi isa didir gali kege ta haduna fatra kaga anyaye aryaye fatra brain na shahayingraro isa dine dro irre foto isinga misal curoma col dananga malimitra isar worgre malluma loko dumunre ini zuntu jigso inni gorara mrera gofurdir yanreg tursurura isemirere farigire kina turusuru nufadirdi ceru murta turusuru turusuru gofurum yenin derbara misal acen diri alanga ini sinna derda curoma sinara curo sinto wurgire kege loko bireni be dingar curoma egisi sin bur montir deri ko isma gurtutu ante ini gursa dirde sima beyaŋire danni ago dirdayi izin mirenga egrengar jas tigre awuni arisimaye yala yi ini sin dinga ginna jas tigre chen ayre egifisuma zapching juruma dirdesimanga dugushingrer mire ki tungumchini mirer farigre kinidi gon gursana ginna biyanirgi dirdesima mirenga cholchini egifisuma ginna sobchen ayre innina biyeneru sautuga curuma curongare lasanadiro turono gursasana minta dere dor minenga gur de E fita efitango biyan lasuma mire kui tungumcini mire arar dugshi kinidi gon gursana ginna biyanirigi ciru ceru kabu gursa hakki biyanga ginnaro minenga koshediro dinnu loko ini tugu su curuma kuraye dottoru buru bira tantuni turtu dirde sontor gin nafatu. Ayre dirday curuma tenga kulini merer fargire. Curuma zuntu, Evfin ma gınna duzdunu maji kansor nenir. Zaga intanga çoğul nenir ngaru. Intayna lanu manga çoğulungo gali. Dirda bur awarçini curuma nga kwashe dirdinu, Kabu egifu biyayi tozuga gınnaru. Avuni isa fargire. ayre ene allay nantaran tar deyengantar oworuntuma gannar gufurtum yentumo yo ina zunta minta ama kuraya tantara jigisa gufurtir do ini kegar koi allangar bigantira manta gufuro sunto hankirgi allay zaga tanta ama ina zunta jigisar gufurtir yenturungar bigantira gufurci jentigi foto mordam misal curoma kulan diri ala ngamre a kula mogri belkal curo ter kula smadro curoma mugre kege be asanto yomnga da tuni hardintuni curanga go yum nana tamasu ko trono nyanar ceng awni sa yisu belkal curowe curoma kura ko ma da inina gesiner cheke ayram ral wurgre surtout nantana kula tango duro churuntu biyan ma kal kala nantrebi yo marana kula nga turtu aguni maguru diski churu terbara sa aguzu tuayuru churuni tereke gagaso ni sa fu tuayu kagaru churuwi amakura inina gisiner tuschike mararo worgre inya inina kasimer koy aro yimtummu noso mere zapchintigre ñana curere gojentere beyi murar farigire yo nantana kula tangonga surtu tuwayi tugu kula moguri kure sumar farigire curuma kulin biya suntu yen ginnar sagar gontrar bedinna gantar gontrar da tomon agu amasa furu cura dinta erdene ñanar tama sunku tron centu loko ama ganyintu cura dinta erdoro gursa monta hakkante gi tamay dedi kero murarona tamasun kotorona nyaanar cento gursa gwenti cikir kula magruru awar cintu ne fattigire ama arasagar gwanta curo sa trono bes gusi tanta izeda yim tomu curunturu ke kalkal biyadin tigira kero kula maguri muraduro tronor farigire launuro kyani da bi yim turoni churunuŋo tamma sun ku turonu gonŋa nere hardinum ma gon na suto haŋwe ginnar sagararu ke kalkal ina gursaniraru wuro dawuro kisirgira wala tani awtiru jikan tragimi alla kula muguru kage mere jukur dili aw curo wala ini galigi so jikan shi koyi ngar eyir hakkiŋi eyir alay ama kawlisma hardintiŋ gastar ceŋa juk kunce foto murde sa tronŋa misal dawa murdamŋa isa wuni misal kuricen farigire Ala alaŋa dawa murdam samya gwen tuturto osannaŋa kapcintika kege muraduro fuwani ankala didini fuwani reshila fu an kala dedina samiya gwenti kana ziri sopu kiru fu rishila kana ziri samiya nga tini duro yo osona anu kujikan mura na wuni si dini nyakento dukusi lesha kirri nukui osana amre yertu kampu awu dowa mordom ginna yalkintu same santa ngayentegi dowa migizai ireshila rafatigiri kana zir numa adi tento samyantra chatti chiki dawa reshila zapchin tigir kanna kanta nanta ganna denni surtu kuyi tirar yoppu aire dogo migza kana zir chopugre turtu chiru kabu teru osana irini dawa fowu chaptra ki yaga shoshu ngadro zuttuni chinna nga chugro murjakinto terbar adi traini dawa kura irduni yirchinto Osanna, lanna tentonto. Chiru, osanna e zapchingre, gire e ranna fatregi, ananantardi. Mana misal ayinga aymere. Bini isa koyi alla ngarci, yim trasaga erregi, ke yim te kalkalla hanantardi, saane hanantardi. Yim wula sa errega allar bara, nyana hanayni. Chiru irro, miri beyi, yim kiyangama besi tigisiga jikkan. Yoo. amma gurka dawa fo mi za kaga mura ini na chaptin tinar busug ini na kumchin tini kawili alangar tinar busug imta so amma ta diri alangar tufutini amma kura dawa rishila kaga hoki nanar chaptraru isanga ka chiki kawili alanga kaintu gasti garchintiki yum isa saga regatugu so mura dawa rishila shiga shi turtu kaga cusu basig yo ankal na kar wiki nanar chaptrar duso gali foto murde sa chunga bara isa saga regaro misal tama dinra isa aguni misal kuri amma mera sana gi kar farchen farigire aw yega dirda nga utra irishir lard dogo ter saga ergi curuma sẽna d murdẽn kuliini naana d tãmbã dĩnã d tʋron chɛn bara saga tɩrga gennaro mura d tu fari fɔr a dɩ tɩra y ni la d sẽma saga ɛrre curuma sẽna mura d gʋrsa kuli kuliini zaga gursa d curum tɩ woro o wilŋa ɛrre ni farigre dirde tãmbã nɩmay kʋra murdem gʋʋr tɩ d daamɩ d farigde a y gali curumanire ini addida aman jikan diri niya ya murdam larngene nenner ni cinga erine fargre derde tamman me kura fou goor dilda mirere fargre antaruna diri niya fou larngre nenner curuma kuri erine fargre tamman ma batar tunur oronru amre anta warnma dabba jikkan antara awzur ini na mi benna gonin aguni ini kon mi benna korin da mi der fargre ma zonto mira na da shara ne nirg tani awar tango dabba ne ini nar de benna a aguni ini konir er de benna kodrga ananang inya gursa nira benki duro tomni zabdu marizire sumaki da. tere bara amma koy tere cikar fargire tamma mirere mukuna aw tamma murdom de ngar yento mirere fatigire dirde mire onnana tamma murdom dannira nu fatirigi aw de ngar yantrigi ci aw dannaro ini de ngana mukorgi ini tedru gunna alla jento ana din troye rozin troye ilim troye ina cussa kura gnaye ala jento ini jento da gaali rucurintiro daw ini jento banantro si danni ina araro dirisma ampantirni ama ngantro kontro gali ala ite dagu awoni yim kiyamanga tuguso e yirintro na hankirgi ceru ke ga kisirdo yim kiyama tantar burwudo awoni awuni hayile Foto de sa akuzonga. isa nga baptize intu. isa cuyusuma bidinero kwe alay nebitra isa isar zulunisuma gengrir lardi israyale nga guro re mire buttigi suni wonuduro buzu wukisuma kirure yahya mi zakariya ngai wonuduro kawli ala nga bazu agu lardu feri urdun nga gna ne wazi ceng Allah kwe tumpuna baptize sunto bigan taru gofura hankangirar yahiyai amma baptize ma mana su ma aimre amma niye ina zunta gna futini ayir bara juk kurzurun Allah nga bes gastigira gwainture yidira zutur ini ay mana su ma koy alanga tup chunture bila tigi suttire ayri bara jukur zulun sima goyen tigi amma jamaaru koy yahyanga tup cuntigirer irdaar farigire nanta amazon ta nowara alangar kantanga nyanci fattu ayri amma yimirer wotu yo ini kisutirigi mire zapcingir aw arga cuu denga na dan na ki ginisi awini aw maashi dingana ay kega gise amma lompa chapcintigana tupcintigrer er duni mirer wottu malluma tanta ini kistrig mura zabcingre ini ganini naun centuru kuru wottumi iskrayna mirer wottu tanta ko ini kistrig far cengre ñananga weletir timi ñananga mur ninin timi awuni biyan tumar lepto shaba kanta mayrara garcin ti ciki aguni a awar sumadro yahya almashura ini te torugi jikan yahya ya murag narfarcen aw tangur gudrore errigi nobbu eza eza sananga tedrigirena tardi illiye mishina gine sigirer afrai sama kere gwaidei mishina alkama gogo samadro chaptingini cer elu buni nosonedro dinnigi yahya labar cussiye gala kura montaye shabar balaki loko shaba ganna baptizentur isana baptizentur isa mire ene zuntu gisire bei mire nongona tar mirebbiki tronna goyenne beyi ceeru koye alangar dine dina ayidiro mire na ko yahyanga baptisintigirere erre curu newi yahyanga hardima ko ki isa alla wurgaro ene pur aya botigiso sama ne ruh tar e berkega tigisuni mire da cakke awani sodor tra samar marchuru hoto murde saatu zonga. Isa malma sana howlu wa kulingi. Yum Isa ferija ni saratanga kulo. Tuzini. Ama monti kawle alanga gi kigreru. Kuyintu chiltuntu bosu. Feri chida magara adiya chu doro. Ama bosa deriga chakentene sega santa tulchintu. Isa magara autra bitrus tiga ngadura zuruni. addi feru duro teruru tige tigeteru isa magara duro buzure jamar krateri bedi loko merisuma tuzungare pitri suru farcen kui tige i bucinga suto agoni siganta yi duro tana bosa dedu pitri si chen maluma dusu ginna inina na hankardar ki zai yedir Ciro, mirin madda sega saga kusunreg. Loko kusinture, bosamonta dedure, sega santa na fartunt. La santa magara kuriduro cika kilem cintuni, turku braintu. Irduni, magara cu gina yi limcingrengar, tal cintu. Loko pitrusi inite durure, isa kui tungumcini, farigre. Mugurnuro, taŋur doguruk tani au bigire jikan bosomonta didu jikan bitrusnie eh, ama mireke cika ya ginna kontu tuwop ayre kegener yakubaye yahiyaye yala zebeda bitrus lasina yena konta tuwopu ayre isa bitrusur farcen awo zumi ayri bara amatang agu magara bu sauda saga gurtutini ini ginna isa nga gastu terbara isai ama qur'ana mireki bu sigrer kuli ama ta wukki nanara mireki cika murdame sachu foto murde sa funga isa aw dilime kadar aw foto ay da cinga gurtra dilim tiga dey zaman isangar nyana go guuru ay kadrni loko isa ni tirara bozore aw dilimi dere mirenŋa dorore birisima taafuda galchini mrenga dushi malluma dagungo taŋuŋa rangam beli tigisiŋ ama kura aw ma kulo niri dakini guri mranga na degirar arshintigi tejikan zaman tero ama dilima wuki nanar ama kurar dogu busuk ciru isa au anga chulchi ke jakini mirenga laini faru kanungo dagar bilisigis tigada dilima mirenga sow jukurgur ari kai terbara labar isanga bur tartan awuni jama munti mirenga basigir awuni gura santar kain tigir da captuntu ciru isa alla worigirar Tronson lauro curo foto murde sa singa, isai au ngurtugu kadar yimtra isai ama krasheri cir malana mirakula busu ciki niya lardu galila ngai yahudiya ngai rusalima ngai gannaru erdu awuni gudru robinga ama ka herigrer isa kechi amma gurka a ngurtu kida ichi gurtutu yaga duro dintre isa kui naka gara braintu chir jama jikan chubu zutuga hanentene are yaga dasuma da ta takintuni luludurtuni amma duro isa kui kirisma da chiru chagdurtu loko isa iman sunto amma amar farichen la nuro bega na gofurtra are mala fikri chuntune fatu. aw nya ala nga waya nga nyai go biwa gu furcing ala tron bara isa dugula santa hanai mare marar faro enya awaran tadro zola ara yedinga mire chu aradro na fadro kayai biga na gu furtra wala na sigan tere bara dinidro gudru biga ama gu furcingre denga gordo hanen tigrero isa mira ara a fari farcen nufadirgu yoru kirin magonna yegan masoto Tigada da na kuyi ku yarkini kirisma nungu da ishicinga gweni allar daraja ceni ceri yaga suma teru ama ginna ayabcintin allar daraja centu bor awshin tarara fatu kanta bini ina aya ba dotur guran tarara kantro bor cusu ceru bigan tara jukur gufur tira kogo teru na cusu tumurde sa tun sunga isa nga nusre dinga kadrigi yim sabatra isa yaga chakna nga duro zuruni amakra hero yim sa yehude alla wotigni krayentigni chiri churu ini na gisini yaga chakna nga duro atra ke buro nusre diri chi malai isa nga galir lanti chiki yim sabaw awoshinga kadru isa yim sabaw churu gisigi ganin alagan gasini isa da gira parentik isa zugula santa hanayingi agu awke nusre dingar far chengri yoruna kwe ara ama kui sus ama yerchini tuz agu isa far chent ini tira notrigi ini gani maju sapu kistrigi yim sabaw ini gali kistriga warigira murag nanga laini chiru amar farigiri ken jaungu jakmare kesma saga kai ngali tigso ceru amma kaduro jikan malai bor awarcintuni ini isar gisga da futumur de sausun isa awanur na danare yibtra isa malma sanaki magradro zuttu murar fargre feruci tere durte ayre turtu feru tulakinti cikiri isa nyaki da awani burbu feruda yarce magra ir taltin burbu isa kula urdini, jettu fatigre malluma malluma yattri jiki yattugre wudur tamira ayra isa yerchini ne yi dinara yang narchini farigre donku nunkumi awamaye yimaye ini isa faro gissuni tussu arekuma burgu utegso agumra rafarigide enya bura awsanga imante dimira ina aya bu ay dotto jekan malama sana awshintene abchantara tra tra rafarigide yo aw ay o woni yiyena larchima aw tenya ko murde sa yisinga isa arewa shika isa ko kuitira tere chiri jama imire nga bur mirchi ti deri kuitira aritira bini ngalamar da sa chu gire bi chini buzre ci uri zisma ganna koi log tarangar gire su chiri nyana go mire nga dar de bi labar isa go ama washa ka sharga fatti bazo ayre mire da sumar fargire hangar agalisma bes lanro kanrigi diri sagar isa aligi ci chisma lai tigada gire becinga tuzu isa tigada dina kasar sumar curonga hanai ayre fargre nyai laji nyane tani shi yimma jikkanu malma turon turoni sun tigai fargire malluma jamai e kurincin tuni milincin tigi ciri isa e zapcingre aw tira laji kasar naroro dina curonga hana nirgi jikkanu arimana onre guru sumar kaya magor hanai aire kuntu babar babarcini irri isa ku itanu ama ganna ku inni jikan isa nga layin awni zaga tiga da kaya nga faru isa mirar fargire donire imen mai shahanci klara suto isa mere gudro ala nga dei ama gura zonta zunta didana kasheru siri daner ama nga kasheru mirisma besru ama kayen tagi foto digrim dawin no sere saga orro hakkan wo kitar awtra ya yurusun taga ya chafna nga bosuma her isa ku tumchini ya ga sama dro dro gre mrenga dushi dus matron bes sangala murde sa chuye kege denga no se chijikan isa ya ga sama renner ku ya yiris aw sẽn tʋrn d ni fargre la wẽnma noso malum kero isa in a e bazure bu yaga cafanangar fargre sho aw kan bes ayre da winma shaa hakkẽnge loko yaga error malma sẽna pitrus ya yahya ya yakuba ye abba ye a yaa kursuyenga yar bara yãana pʋd y sao dogumano soji kan kitti gini kiri dinti gini awi sai farga yittimi nusuri bi ciri nyakin nusura hanen tiga jikan hagar hagarcinto jero isa dawi nusran keru gweni yilci fargire kursi yarro Awi dawi sura tiga da oros masaga hakini yarci Aire isa mashi yantu faro wurda ayab ayabcinto isa ama washa besi shi ka heru ama catra durana gurka saga jir zeptra amai ina aya bubu akege dutre bei aguni meri turani bes farona ama catra saga yechintegi isa ne bubur raktre ne ba kura kishisha hoto digire sa tronanga isa dawi ari osibde trau kadrege isa koi kuri tratero yaga tradro zuru nyana asu no dago chero akitla subusri bei yo aritra dus majini zuntu dere isa da yenti bazuni irrimire kui tungumci arite osurde dardu siriya ngartosu isar wuro jini dus mai denga fuingi ari ay osurde dardu kurer irre jero isa da bur kanta mai dei da wisma kadirgi isa iman ariyayanga jiro goro asingare farigire iman mabu ini dagu manen narki yagan masuto jini zunti dawin ma sogi yaga sima saga teruni kushi sima isi jir hakke jini zunto kasar simar curo mire jukur kai Kila isa gurtinga kinyili trono shi chiro Amamrenga kaintiga genau. Ama busama da cika gna dako shahasuma hakintagi. Futu digi isa chu isa aumugu raki ye nenga ke Isa tege teori yarchini feri galili nga lauteru. Aw to so mugu raki ye ne koisma gurtutini mrenga tu? da ayda durgi isa mirenga goy amar dogu teru shies nadro awa muni til shies mada kazo nauchen terbara ngulli la ne fargre lansan tiga da shies na lantantuni bazigre tiuso til shies ma to fortini kal kallo nukungre tiuso ama ganna bura abchintuni mireda yentigi fatigre ini gisiga gin nachus yo amma mugo gana ka shargi tilshi hakkintu yeyentigi kuto digire sa awzonga isa aw aro kadar aw isa ki futu aida cinga aro isa mirenga keri deni gwe nimar aga curo sa sasana da kadurni wurgire ini tira durungri amma sa lanchi chiri galir bi dunni isar fargide amma dudurgi chiri akangar tirantigi agu isai aguni sa amma da ka duru terbara au arma kai kal kallu bi yun kuri tira isa ni iri konga e idin chumare aro tira zuluma chiri busi chi jama kanjinti chikuru bazure ini a inir wur isa nazarati ma kohi ara kanchini chi milada ere ereji chi farigir isa tangonga choddi ama jamaro kui tiganti chikai dokungrer mrenga lomchintu chiru ontorona buri ji chi farigire isa tangonga choddin isa tuzdin izin mrenga koisima gurtu tigire chen are loko mrenga edin chimare milada wurgire ini kisinanira dagam zab chingri malluma sar bidudro dagar ere isamlere farigri bidrungre sigir iman me shahanchi tigara sar bidrugre tigusu hayre allar nubbu cheni isanga gasu jama gnai ini te duturu allar daraya chentu isa amagura loktara rakunda kaşetine didangana kaşero. kero mere siriri wudur dane meri sumar ama washanga ka shargi kutu digire sa zonga isa yali jini zunti dere kadar yun kuritra ama munta isa nga erdo jama kukui anatra yi ci maluma nodirgi mita tangolan Mere bara mi kuri tardaji jini zunta tira mirenga deyini tiga da chirri dinu awuni mirenga bur babartar dinu kis mar kordu dirgire giso galir kizi chel wale dirni so tiga isa zapchingre min ma koya kortu yalo kwe rechiru jini zunti mirenga tafu da galchini bur babartar dinu ayra isai abba yalo ngar wurgire tiningla inigor jini te mire nga dei zaptingre na sama samaga naro awuni montir jini te mire nga kirigiro wuni wala tra galci hini trago turko turkudan isa fargre awa bursa jengaro hini na kiyai terbara isa jini zuntoma narcini fargre dongo na kali ayanga sobu juku sawa kasar sumadron tufunni ayre jinnu chiri dini kalima nga tafu da galci ni so kalima nusu ka tu so jikan ama gurkan nusu fatu ciru isa mere nga keru deini ci tuz yo yalo nga kadir ni abba sumaru saga cen aire ama gannai nabu allah nga ayab cintu isa ina aya ba bur mantani bani gisu nebi kuri tronna ina aya ba isa ka gisire bei okinanar ruhutar isakece mirebig dannaji kan gudro sumar guru ginnar isa danare amma gura bor zunta dida dilemai arwaye ngurtigaya na kashero isa militron best farona amma washa kayintegi isa araye iye bor dinarana narcini tusu murana merisumar gastegi isa jina zuntana merisumar bokki isamere nusudana na jaxaki meri sumar ama catara duro gurkana saga jer jirer nebubu isakage dina duro erre bei nebi kuri ina aya babba isakaga gisure detra dottorde bei